Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau juma'a 21 ga watan janairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga yusuf da kanin labarai harin wani roka a siriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama fashewar wani bom a kasar pakistan ya yi sanadiyar hallaka wasu hallahira amurka da kawayenta kuwa sun shirya tsaf don kai ruwa rana da rasha Kano labaran kenan to ko me yasa mai makarantar nan a kano wanda ya rikide ya zama mai sace mutane ya kashe yarinyar da ya sace hanifa an ce yarinya ta ambaci suna onkul ɗinsu so hakan ne yasa na rasa mafita a ƙarshe na bata maganin bera idan mun nufi jihar neja kuma za a ji cewa mutane akalla takwan ne 'yan ta'adda suka kashe sannan kuma an kwashi mutane sama da hamsin maza da mata suke kore mutane a kasa kamar shanu abu dai babu kyau. kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiyya a arewacin Siriya ya kashe fararen hula shida tare da jikkata wasu mutane goma sha biyu. Dukkan su biyun sun ɗora alhakin harin na ranar Alhamis kan dakarun ƙurdawa na Siriya da ke samun goyon bayan Amurka. a garin Afrin wanda ke karkashin mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyya da ke kawance da su tun a shekara ta 2018 bayan wani farmakin sojoji da Turkiyya ke marawa baya wanda ya fatattaki mayakan kurdawan Siriya da kuma dubban kurdawa mazauna yankin. A jiya Alhamis 'yan sanda a birnin Lahore birni na biyu mafi girma a Pakistan sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu akalla tara wani mai magana da yawun rundunar da ake kira Baloch Nationalist Army BNA a takaice ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan awaran ƙabilanci da ke fafutuka a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan mai arzikin mai ne ta ɗauki alhakin kai harin. Fashewar ta faru ne a shahararriyar kasuwar nan ta Anarkali da ke gabashin birnin wadda ta shahara wajen sayar da kayayyakin ƙasar Indiya a cewar wata sanarwa da ta fito daga Abi Khan mataimakin babban sufetin 'yan sanda a yankin Lahore. Ana ci gaba da gudanar da bincike labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi tare da yin kira da gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce yana da matukar muhimmanci kasashen mambobin kungiyar su ɗauki matakan da suka dace don aiwatar da takunkumi a yankunansu ko kuma su yi kasadar bayar da takardar shaida marasa tushe ga gwamnatin DPRK don ci gaba da shirin samar da makamai. Wannan shine karo na biyu cikin kwanaki goma. da majalisar ta yi taro na bayan fage domin tattaunawa kan harba makami mai linzami na koriya ta arewa an ba kaɗan yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda hukumomi suka damƙe wani mai makaranta wanda ya haɗa sana'ar ilmantarwa da sace mutane a jihar Kano har ya sace ɗalibar makarantarsa Hanifa 'yar shekaru biyar don neman kuɗin fansa da abu ya nemi rikice masa sai ya kashe ta. Daga Kano ga Baraka Bashir da cikakken rahoton. Shi ne wannan buhun? Ga shi ne? Ka ta Wannan lokacin da aka tono ragowar margaya Hanifa kenan a kwanar 'yan Ghana da ke tudun Murtala. Tuni aka kama waɗanda suka yi garkuwa tare da hallaka Hanifa 'yan shekaru biyar da aka yi garkuwa da ita a shekarar da ta gabata wato ranar hudu ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da da ishirin ɗaya. Hanifa Abubakar dai an kira iyayenta ne inda aka sanar da su cewa an yi garkuwa da ita. kuma sai an ba da naira miliyan shida kafin a sake ta daga bisani dai an kama wasu su biyu abdulmalik muhammad tanko mai shekaru talatin da hudu da hashim isyaku mai shekaru talatin da ke unguwar tudun murtala wanda jami'in 'yan sanda na farin kaya suka kama su abdulmalik ya tabbatar da cewa hanifa ɗalibarsa ce tana karatu a makarantarsa da yake koyarwa inda ya ɓoye ta a gidan shi na kimanin sati biyu daga baya ya yi zargin an gano shi ya kama ta sai ya ba ta guba ta sha daga baya da na ga abun ba zai yiwu ba sai ni na je na ɗauke ta a keke na bayan ta daga islamiyya na kawo ta gidana ne ta zauna a gidana tare da iyali na tsawon karshe dai Um, akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan sai nake tsammanin cewa an turo su ne su su bincika shi ko a gidan na take saboda an ce yarinya ta ambaci suna onkul ɗinsu so hakan ne yasa na rasa mafita a ƙarshe na bata maganin bera Shi ma abokin laifin nasa Hashim ya ce, shi dai an buƙaci ya zo ya haƙa kabari ne, za a binne wani bari da aka yi. abuki da kusan tsawon lokaci tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da matar shi ta yi bari da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta sai na ce to a kai ta makabarta mana a binne ta sai ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba na to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba ni kawai iya abin da ya ce mun ya ce mun in zo binne barin da aka yi sai ya kira ni eh ya kira ni ce da razan zu sai ya ce nawa za a bani abin ne na ce a ka je ku yi magana da shi tunda ni ba zan ci ga tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce daga karshe sai ya dauko abu a buhu Tun da farko dai Abdulmalik ya nemi Hashim su yi garkuwa ya ki amincewa da kudirin na Abdulmalik. Sifi Haruna Abdullahi Kiyawa ya bayyana kama waɗanda suka aikata wannan laifi. suka haɗa baki da wani mai suna hashim ɗin abokin nasa suka ɗauke ta suka sa a buhu suka tafi da ita wannan makarantar suka yi tono suka binne ta wanda allah ya ba mu nasara yau ɗin nan ranar ashirin ga watan ɗaya na wannan shekara ta 2022 muka samu nasarar kamo su mun farewa hashim tambayoyi ya tabbatar mana da cewa tabbas abdulmalik ya kira shi ya ce zai taya shi wani aiki wai akwai abin da za su je su binne a buhu wanda ya taimaka masa wajen an yi tonan a cikin wannan makaranta an birni shi ma ya bamu bayanan cewa ai kafin ma wannan lokacin shi abdulmalik ya same shi tare da wata mai suna fatima jibril musa yar kimanin shekaru 27 wanda ya ce musu su je su sato masa wannan yarinyar wanda suna tunanin yin hakan daga baya suka ce sun fasa ya kuma ce tuni aka mika su domin fuskantar fushin hukuma baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. To a gaida baraka ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Alhamis ya sha alwashin cewa Amurka da ƙawayenta za su gasa wa Rasha aya a hannu cikin gaggawa idan ta mamaye ƙasar Ukraine, inda har yanzu shugaban Rasha Vladimir Putin ka iya zaɓar hanyar diflomasiyya don warware tashe-tashen hankula a gabashin Turai. Muna kan wani muhimmin mataki, in ji Blinken a birnin Berlin game da takun saƙa tsakanin ƙasashen yammacin Turai da Moscow. kan yadda Putin ya tara dakaru dubu ɗari a gefen gabashin Ukraine. Blinken ya ce Amurka da ƙawayenta ta bayyana sare a duk tsawon lokaci cewar idan duk wani sojan Rasha ya matsa kan iyakar Ukraine za su gane kuransu a cikin gaggawa da ɗaukar mataki mai tsanani na haɗin kai daga Amurka da abokananta. Bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Jamus, Annalina Babok. Blanken ya ce Putin na da zaɓi tsakanin tattaunawa ta diplomasiya a ɗaya ɓangaren kuma rikici sakamakon ɗaya ɓangaren. Dole ne yanke shawarar wacce zai zaɓa. Rashin jituwa da ba a warware tsakanin kamfanonin sadarwar Amurka da kamfanonin jiragen sama na kasuwanci kan ɓullowar sabbin hanyoyin sadarwa na 5G na ci gaba da haifar da rudani game da ko zirga-zirgar jiragen sama ba ta da haɗari a Amurka. A ranar Laraba kamfanonin AT&T da na Verizon manyan masu samar da muryar waya hannu da sabis ɗin intanet a Amurka sun fara kunna sabbin hasumiyar waya a duk faɗin Amurka sun samar da tsarin 5G mai saurin gaske ga masu amfani na farko a cikin yankuna mafi yawan jama'a a ƙasar har zuwa lokacin ƙarshe an sami cece kuce tsakanin kamfanonin sadarwa da manyan kamfanonin jiragen sama na Amurka kan ko za a tura sabon sabis ɗin kusa da tashoshin jiragen sama. Hakan ya sa wasu tsirarun kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da suka haɗa da British Airways, Lufthansa All Nippon, Japan Airlines da Emirates sanar da cewar za su dakatar da wasu ayyuka a Amurka har sai an warware matsalar. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda 'yan fashin daji ko 'yan ta'adda kamar yadda gwamnatin kasar ke ayyana su suka kashe mutane akalla takwas baya ga waɗanda suka kaɗa su daji. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Akalla mutane takwas ne aka kashe a wasu hare-hare mabambanta da wasu 'yan fashin daji suka kai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. bayanai dai sun nuna cewa maharan sun auka a garin ukuru da ke yankin karamar hukumar mariga inda suka hallaka mutane uku tare da kona kusan ilahirin garin da mayin garkuwa da wasu mutane kimanin hamsin kamar yadda Hassan Sa'idu Bobi ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Duk da cewa an kashe su ba kaɗan ba, amma sun muna ta'adi na kone-konen gidaje da motoci da mashina sun kona shagunan da suke kasu gaba ɗaya an kwashe mutane sama da hamsin maza da mata suke kore mutane a kasa kamar shanu abu dai babu kyau Muhammadu Bakari kan ga gwamnati ya kamata ta ya muna yanzu kana kana cikin ukuru din cikin garin ukuru tsakiyar kasuwa kamar waki nawa aka samu yanzu wanda suka kashe mutanen waki wanda suka kashe guda uku aka samu a garin manigima da ke yankin karamar hukumar mashegu 'yan fashin dajin sun hallaka mutane biyar in ji wannan da ya buƙaci a sakaye sunansa. to shi ne suka tarwatsa mutane akalla sun kashe mutum yanzu kai biyar kuma sun yi wuce da wa'yansu za su kai akalla hamsin a daji daga cikin su akwai mayan uwanmu. to su barayin daga ina suka fito ne. eh to barayin da sun dai auka kasuwa cikin jeji za su fito suka fito akwai na kan babura akwai kuma waɗanda ke kasa. kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai waɗannan hare-hare sai dai ta ce babu tabbaci akan adadin mutanen da aka kashen. in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Shiga okurin su cikin ɗan takaitaccen lokaci ya kai sau biyu ko sau ya kan kawai abin da zamu ce Allah ya ba mutanen okuru karfin ɗaukan wannan abubuwa da suka rasa kuma muna tabbatar musu cewa gwamnati tana tana ɗaukan matakai. Wannan daidai yana zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatin Najeriya ta bayar a ranar Litinin da ta gabata. na cewa sojojin Najeriya za su aukawa 'yan fashin dajin da suka addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji alwashin da shugaba Muhammad Bazu na jamhuriyar Nijar ya sha game da batun tsaro a ƙasar. Masu sai da makamai ina so jama'an baku albishir domin na ɗauki niyya in yaƙe su duk inda suke kuma in sa su cikin yanayi na rishin daɗi na rishin walawa. yanzu haka alhamdulillahi mahi miyagu cikinsu mun rigaye mun kama su mun kama wa'yansu zandar mun kama wa'yansu maradi mun kama wa'yansu tawa na nan ƙasan bangi mun san su muna neman su za mu kama su za mu adabta su insha Allahu za su yi dama irin wannan aikin da suka shiga la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi amma za mu gurbatar da rayuwarsu insha Allah za su gani. Sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. waɗanda suke ganin kamar arewa fa yanzu a durkushe take ta zama ganima to suna kuskure zaben wasu shugabanni da suka bambanta da waɗannan shine kawai mafita a wurin yanzu mun yi kuskure da amma kan mu sake wannan kuskure mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Babu Ahmad kenan ke tabbatarwa da duniya cewa an tabka kuskure a tsarin da aka tsatsafo da shi na karba karba yana mai cewa yanzu wata ne riga ya tsaya na tabbatar da an sauke sabon salo game da mutanen da za a rinka zaba shi kuwa shehun malami farfesa ango abdullahi gaya wa duniya yake cewa an karya alkawarin da aka yi wa 'yan najeriya cewa roman demokradiyya kawai za su dinga sharba yana mai cewa kuskure ne a ga kurakuran shugabanni kuma a ce za a lulluɓa. me yasa ba za a ce ya yi karya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira hamsin nawa muke sai yanzu an ce dola za ta zama kaza nawa muke sai yanzu. ashe dai har yanzu akwai sauran rikicin lungumannin mu faɗi cikin jam'iyyar apc a wasu jihohin ƙasar nan kaba-kaba saboda a jihar kabu ma an ji tsohon gwamnan jihar sanata Muhammad adam Aleru don takwarashin masu da jan tarayya na cewa yanzu dai sun riga sun gano ana nema a daba. Wannan zalunci ne aka shirya. Kuma wallahi ba za mu alimce da shi ba. In ba a gyara ba to za a ga abin ba a so. sai dai kuma tun wani na hannun daman gwamna abakar atiku bagudu ya ce su kan babu rigima cikin jam'iyyar apc balantana a ce wai manya su taso su kwaba. fadar mutane ba cewa fati ba ne amma mu ba mu san jam'iyyar apc ta biyu ba jihar mu ka jam'iyyar apc guda mun ka sani. shi kuwa shugaban kwamitin sallamar sulhun ta yayin jam'iyyar apc a tarayyar najeriya sanata abdullahi adamun jihar nasarawa gaya wa duniya yake cewa maganar zaben shekarar 2023 ce fa take kawo wannan shibaba yana mai cewa masu kwaɗayin taka takara ne kawai suke so so yadda suka zuba haka nan kawai kowa zai kurba. Duk abin da ake dinna ba na wani ba akan zaben 2023 ne. Tun kuma ke kasa tun tun tun tuni ba su tashi baraka a kawo da ma sai bayan zaɓuɓɓun da kai na na wadwar da lokacin gama lokacin da shi ya karawa al'amarin wuta. Waɗannan ba wasu sassa ne daga cikin sautin da zamu sauke muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kowane bangare na siyasa da shugabanci yakan dan taba. Shiri na arba'in da tara cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku gaba gaba. Gaba gabar kuma amma ta gaggabar juna cikin jam'iyyar APC ce ke neman ta sabbaba gaba. Saboda tsohon gwamnan jihar Kabbi sanata Muhammad Adam Alera aka hanga lokacin da al'umma shi suka mai wata tarba. Yana gaya wa dandazon magoya ba cewa sun kulla alkawari amma dai an riga an warware saboda haka zaben da aka yi na shugaban jam'iyyar apc a jihar kebbi akwai shibaba abin da muka yi a presidential lodge kamar yadda shugaban masu rinjaye na sanar ya faɗa daga wanda baya da lafiya sai wanda ya canza mukamin shi zuwa wani mukami sai wanda ya bar jam'iyya ko kuma ya mutu su aka yi a canza kuma akan haka muka watse amma abin mamaki abin da aka yi a can ward da kuma local government ba shi ne aka aika ce abuja ba duk wani wanda aka san an tare da ni ko tare da mutum haya ko tare da wasu waɗanda tare da mu to da aka ce su to wannan zalunci ne aka shirya kuma wallahi ba za mu alimce da shi ba in ba a gyara ba to za a ga abin ba a so to jama'a yau mun bude party office ta session adamu aliyu da dr haya a nan birnin kebbi kuma muna kira ga duk lokal gama 21 kowa ya je ya buɗe party office sai dai kuma duk da haka wani na hannun daman gwamna abakar atiku ba gudun jihar kabbin ya ce zaɓe aka yi na gaskiya wajen zaɓo shugabannin jam'iyyar apc a jihar saboda haka babu wata kwaba yana mai cewa jam'iyyar apc ta bi dukkanin ka'idoji wajen ganin an zaƙulo mutanen da aka zaɓa. ya dai san jam'iyyar an aikuta daga abuja amma zaman da an ka yi wallahi ba san zaman da an ka yi don ba a ba shi ban ba da an amma ita halin da muke cikin jam'iyya yanzu in dai an ka ce jam'iyyar apc ce ba wanda a ciyaman ɗinta ille kana kuma zaben da an kai mai shi an shiga layi an ta cikin hili an zaɓe shi a ina sun sa hannu zaben da an kai mai kuma uwa fati ta hannu kuma an aiko dalage daga abuja sun sa hannun zaben da an kai mai kuma sun taida zaɓe abuja amma halin da ake ciki yanzu ciro da an kai na tarbon alero daban fati daban don alaru sanata ne ba cewan fati ba ne don haka ko an tafi sanata ba da ba ne amma mu ba mu san jam'iyyar abc ta biyu ba jihar mu ka jam'iyyar abc guda mun ka sani kuma su turbo da an kai da shi jam'iyyar apc karkashin kana bai ce ka a tarbi alaru ba ba ɓaci kowa ba ko ba bi kowa ba. tuni dai dama irin wannan ta zan rikita-rikitar cikin jam'iyyar apc ta sa uwar jam'iyyar ta ƙasa ta kafa kwamitin da zai bi dukkan yayin jam'iyyar ya lallaba musamman dai waɗanda ke neman su yi saɓa har ma an ji sanata abdullahi adamun jihar nasara Turawan da ke jagorancin kwamitin sulhunta 'yan jam'iyyar na cewa ai dama irin wannan rikici kan taso cikin jam'iyya raba-raba duk lokacin da aka ce zaɓe na gangarowa domin kowane ɗan siyasa ne ma yake a bashi dama shi ma ya ɗan taɓa. Duk abin da ake dinna ba na wani ba a kan zaɓen 2023 ba na wani ba zaɓe mai zuwan nan ne. Tun rigimar ke ƙasa tun tun tun tuni ba su tashi baraka a kawo da ba sai bayan zaɓi wanda kai na na wadda da lokacin gama lokacin da kai na na muyamu shi ya ƙarawa al'amarin wuta rashin saboda haka za mu iya mu. To gashi an sa lokacin babban taron jam'iyyar APC na ƙasa. Idan aka duba yawan lokacin da kuke da shi kana ganin abu ne mai yiwuwa? Akalla a kasara muna da daga nan zuwa kamar talatin talatin ɗaya ga watan Januwari. Abin da mutane ba sa la'akari da shi shine za mu ci gaba da yadda muka shigo da da muka shigo da shi da aka ba mu wannan matsayi za mu ci gaba da aiki tsakaninmu da Allah kuma muna samu yabo da gwargwadon hali suna bin don muke ba wanda muke da wasu ne ba. To kamar yaushe ne za mu sa ran za ku kammala aikin nan ku miƙa rahoton ku. Daga nan zuwa ƙarshen watan nan za mu yi ƙoƙari mu gama in ya gagara zan koma ga zamci to fa ku ga mu kai kayan da muke ko zai yi samu kwana ɗaya biyu tun da ke dace mu da mu dole mu gama abin lokaci kaza ba. Tun dai maganar zaben shekarar 2023 ta jawo dattijan arewacin Najeriya da suka kira wani taro suna masu gaya wa duniya cewa lokaci yayi a fito da komai fili domin babu sauran wani abu da za a lulluɓa. Har ma shugaban kungiyar dattijan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi na gaya wa 'yan arewacin Najeriya cewa dole ne su zaɓo zakakurai lokacin zaɓe duk da yake dai akwai 'yan takara da za su fito raba-raba. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa in suna son wani abu ya canza a arewacin ƙasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kuɗin mutane ba kamar yadda ake yi yanzu malamai kuma da dogon gemu suna addu'a a kan ɓarawo da yake satan kuɗin mutane shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ga mutum mai da aka san yayi ƙarya me yasa ba za a ce yayi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira hamsin nawa muke sai yanzu an ce dala za ta zama kaza nawa muke sai yanzu me yasa ba wai ga kunce ya alkawarin da aka yi mana ba cika ba. Ashe dai har yanzu wasu daga cikin 'yan arewacin Najeriya ba su goyon bayan maganar karba karɓa Domin kuwa mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce duk da yake dai ana ganin maganar karba karɓan ce ke baiwa kowane ɓangare dama ya dan taɓa. To ya zama wajibi 'yan arewacin Najeriya su yi katin kaɗa ƙuri'a idan an fita dandalin zaɓe su nuna wa kowane bangare cewa su ne a kan gaba. waɗanda suke ganin kamar arewa fa yanzu a durƙushe take ta zama ganima sai dai a ɗibi inda ake so to suna kuskure eh, da gaske muna da matsaloli da yawa amma idan ana ganin wannan shine zai kawo a ci galaban mu a yi mana abin da ake so a najeriya to akwai kuskure amma sai yan arewa sun bude irin su zaben wasu shugabanni da suka bambanta da wayannan shine kawai mafita a wurin mu yanzu mun yi kuskure da amma kan mu saki wannan kuskure dokta ana ganin abin da arewa ke alfahari da shine tarin mutane waɗannan tashi tashi hankula da aka samu ana ganin sun rage adadin mutanen da ke arewa ba ganin wannan barazana ce a yunkurin ku na kawo sauyi ai ba nan ne matsalar yake ba matsalar ita ce wayanda suka yi fushi suka ce za ɗin ma mun daina an mana ɓanna kam na jama'a amma bannan ya inda ya fi zurfi shine masu cewa zaben banza ba zaɓen haka muka yi ba wa'annan muna bin su muna ba su hakuri in baka zaɓi mutumin kirki ba akwai irin wannan gwamnatin suna nan suna jira su shigo su ma yawan mu nan amma a je a rajista ba haka nan kawai muke ta wannan faɗan ba mu mun hango babban gwagwarmaya na gaban mu. to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama ya zama wajibi mu gaya wa dukkanin waɗanda aka zaɓa a shekarar biyar cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suke ƙara sharba. Kuma daga juma'an nan saura kwanaki da da uku ne dukkanin waɗanda aka zaɓa su yi sallamar sakin kujerun nasu ko da ko za su ce bari su ɗan lallaɓa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattara miliyon da kwaje a cikin wannan shiri musamman ma da wakilinmu na jihar Sokoto Muhammad Nasir da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a ciki ne mukan ɗan zaɓa. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Sai da ɗan watan ikara yanzu kuma ga nasihar jama'a. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Ibrahim Shehu Abubakar Gwandu babban limami na cibiyar bincike da gudanar da dokoki na ƙasa da take kuru wato NIPS muna jan hankali ga 'yan uwa da nasiha musamman a irin wannan dama da aka samu abin da ya shafi godiya ga allah maɗaukakin sarki da kyautata ma 'yan uwa da kuma zaman lafiya wanda kusan shine babban saƙo na musulunci ga kowa da kowa da kuma haƙuri musamman a cikin irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki na bullata wannan cuta ɗin hakika wannan cuta gaskiya ne kuma ya kyautu mu ya haƙuri mu bi dukkanin matakai da wato aka saka musamman masu kiwon lafiya tun da bangaren su ne ganin cewa ya shafi wasu manya-manyan kasashe kuma ga tasirin da ya musu a tattalin arzikinsu da kuma rasa ma rayuka to lallai mu da muke waɗannan ƙasashe masu tasowa ƙalubalen yana da yawa a kanmu don haka jan hankali da kirana shine lallai dukan matakai da ya kamata a kiyaye na wato da aka bamu na eh, ba da sarari da rashin halartar wajajen cunkoso duka wannan ya kamata mu kiyaye ba don kuma ba sai da kiyaye lafiyar mu gaba daya domin lafiya ita ce komai kamar yadda masu magana suke cewa lafiya wata hula ce akan masu lafiya amma ba mai ganin ta sai wanda yake bai da lafiya to wannan shine babban kirana ga dukkanin al'ummar musulmi a ɗaukacin duniya gaba ɗaya maza da mata kuma su zauna da yan uwansu lafiya da makwabtansu da abokan zamansu musamman har wanda ba musulmi ba da haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya na ma dukkanin al'umma fatan alkhairi da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiyya a arewacin siriya ya kashe fararen hula shida tare da jikkata wasu goma sha biyu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.